an dade ana ruwa ƙasa tana shanyewa ma'ana an dade ana jerin gwano ana mitin ana declaration ana koke-koke gwamnati ta yi kunna kashi sai muka kirkiro da wanga sabon salo don tsammanin gwamnati ta take yalla 'yan siyasa kaɗai ne ke magana ko ko shugabannin kungiyoyin al'umma su ne suke mana to yau wanga zaman jirgin da muke na sa'in da ta gani dan jama'a al'umma kowa ya zo ya faɗi albarkacin bakin shi an koyi haka kowa ya hau ya faɗi ne kukan shi game da wagga kazamtattar haramtattar doka ta jamil jisut dan al'umma ta faɗi kukanta tun da sahe kuka fara wannan zaman darshan kenan wannan na nufin kuna nan har zuwa wani lokaci kenan muna nan sai in jama'a ta sai muna nan al'umma muke bi za ku ci gaba da zama har sai zuwa da yamma ko kuma da dare kwarai da gaskiya muna nan in dai al'umma tana nan muna nan to me kuke jira daga hukumomi ne wannan doka ta kasin kasa da ɗan kasa ba su so a hidda ta a ajiye a gyara amma hajiya kahin ku ku yi wannan zaman darshan can baya akwai kungiyoyin horarren kula sun sha zanga-zanga ba idan haka akwai wasu jam'iyyun kawancin adawa na FRDR su ma sun yi duka dai akan waɗannan matsaloli amma har yanzu ba su samu biyan bukata ba ku idan kun yi wannan zaman gashin zai sa a samu biyan bukata ko gwamnatin ta saurare ku Kasa ne suke nan suna gama kare kowane ya zo da tashi hikima ya gwani a gama kare a jin tsamu ki dai mu kare da matsalolin da sun ka addabi Nijar da waɗanga mutane sun ka zo sun ka azama kasar Nijar ba li ba la mutane suna cikin wahala suna cikin yunwa suna cikin rishi a zo a sa musu wanga abu ga abin gane kowa ne yake kawa da wanda duk ke kishin Nijar yana jin ciwon Nijar duk sai ya kawo gudunmuwar shi bisa kan waɗanga abubuwa da ba mu. To bayan zaman dashen Hajji a ƙarshe idan gwamnatin bata saurare ku ba ko kuma ta tuntube ku don tattaunawa me zai biyo baya? A'a mu je zuwa ne muna nan muna nan zuwa. Kasa an ka ce sarkin yawa ya yi sarkin ƙarfi. Za ku ci gaba da gwamnati. Kwarai da gaskiya.